yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a jihar taraba biyo bayan wani hargitsi da ke da nasaba da batun sakamakon zaben gwamna a jihar inda aka samu asarar rayuka da kuma kone-kone a garin gembu ba dai ga yankin gembu haka na kuma kamar yadda rahotanni ma suka nuna an samu irin waɗannan hatsaniya a wasu sassan jihar Taraban musamman a tsakanin magoya bayan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Akite dariyar Isyaku da kuma na jam'iyyar adawa ta APC Sanata Aisha Jumai Alhassan da ake wa lakabi da maman Taraba. Wannan hatsaniyar ce ma dai ta sa gwamnatin jihar Taraban kafa dokar hana fita tun daga karfe bakwai na maraice har zuwa shida na safe. To ko yanzu wani hali ake ciki ne a waɗannan yankuna da aka samu tashin hankalin ASP Joseph Kwaji kakakin na 'yan sandan jihar ya ce fa yanzu hankula sun kwanta. Yanzu Taraba a hankali ya kwanta ba wani a rigima kuma. Eh, an samu akwai tashi hankalin da aka yi tsakanin supporters na APC da PDP suka zo suka yi clash so suka kama fada tsakanin su. Mm. So amma mutanenmu 'yan sanda sun samu sun shawo kan Ah, wannan ta A ah, bayan nan kuma akwai a Jalingo akwai wata kansila da ya jam'iyyar PDP da ake zargin kan cewa an kama ta da bindiga menene gaskiyar batun a jiya da yammaci. Ah, bayan da wannan labari. Wannan ma dai na zuwa ne yayin da yan takarar kujerar gwamna da kuma jam'iyyun su ke mayar da martani game da takaddamar batun sake zabe a wasu yankunan da ake zargin an sace akwatunan zabe da kuma a ringuzon ƙuri'u. Chief David ta DSK dan takarar jam'iyyar SDP ya ce su kam sun yi na'am da wannan batu na sake zaben. Muna da wannan eh, Uh, outcome na decision na INEC. Ce a Taraba ba yi zabe ba. An kawo sojoji sun sun rubuta uh, results an ja announcing. A gaskiya uh, decision na INEC decision mai kyau ne kuma al'umman Taraba za su yi murna da wannan eh, outcome na decision na INEC. To sai dai kuma dan takarar jam'iyyar PDP a kitin Dare Isaku ta bakin wani hadimin sa ya yi ma zargin cewa ne ba a musu adalci ba. Sunana Emmanuel ce eh, shi ne mai ba shi dan takarar shawara ta ne eh, wasan labar. A gaskiya ka ba ba abun jin daɗi ba ne yayi ba wanda zai ji daɗi kana ganin zabe gashi nan an yi zabe ka ci zabe kuma a za ce wai zabe baka ba kama na ta ba. Ai dole na muna da matsala mu damuwa wannan wannan cancellation da ake na eh, da aka soke zaben donga. Ita kuwa nata martanin jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraban ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jikado ta ce fa ba za ta ma ba. hukumar zaɓe ita take da hurumin ɗaukar eh, mataki amma ni da jama'a na ba mu ji daɗi ba saboda mun sani an kawo sakamakon zaɓe sannan kuma akwai zaɓuɓɓukan da aka yi a baya wadda kafin ma a yi wannan zaɓen ɗin nan mun gabatar da koke-koken namu ba a saurare mu ba amma dai tun da ita hukuma ce ba yadda muka iya dole ne mu amince da abin da ta yi.